يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مصطفاتها وكل مصطفى بدعة وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شيني درسينا تريبي ذكرى ذكرى ثم مجلسة من قلوب المران منا كتن كرشان كتاب الحج باب صفات الحج ودخول مكة kuma za mu karanta hadisi guda ɗaya ne a yau insha Allah ko shi ne hadisi na talatin da tabbas a babiya wannan hadisin yana karantar da mu muhimmancin yawaita sallah a masallatai na garin makka masallacin harami na garin makka da kuma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake garin madina وعن عبد الله بن الزبير يتي وعن ابن الزبير وعن ابن الزبير فبشيني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الله يهارى بك يرداء تشيد مهيتنسا مهيتنسا شيني الزبير بن العوام ليلة بشمودة نبوما ولم النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسأل بشكل تارون الجنة الله يقال مسأل abdullahi bin zubair kala ya ce kasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce salatun fi masjidi haka yin sallah a wannan masallacin nawa afdalu min alfi salatin wato ta fi falala a kan salloli guda dubu fi ma siwaku a cikin wani masallaci wanda ba shi ba illa al-masjid al-haram sai dai masallaci ne alfarma da garin makka wa salatu fil masjid al-haram kuma yin sallah a masallaci ne alfarma na garin makka shine masallacin ka'aba afdalu min salatin fi masjidi hadha ya fi falala akan sallah a wannan masallacin nawa bi mi'ati salatin wato da ninkin salloli guda Rawa rawahu ahmad a imam ahmad ya rawaito wannan hadisi ibn hajar ya kawo hadisin nan a ƙarshen bayaninsa game da al'amura na aikin hajji saboda ya kwaɗaitar da mu game da yawan sallah masallacin ka'aba masallacin annabi sallallahu alaihi Sallam, wanda yake garin madina hadisin abdullahi bin zubair ya zo da riwayoyi da dama daga cikin waɗannan riwayoyi wanda ya zo a cikin al-musnad al-imam ahmad ya kawo hadisin da riwayoyi daban-daban Ana Abdullahi bin zubair زبير da قال رسول sallallahu alaihi الله عليه fi صلاة في مسجدي yin sallah a wannan masallacin nawa afdalu min alfi salatin fi ma sallar ta fi falala ya da salloli dubu da aka yi a wani masallaci wanda ba shi ba min al daga cikin masallatai illa al-masjid al-haram sai dai masallaci mai alfarma na garin wa haram kuma yin sallah a masallaci mai alfarma afdalu min mi'ati salatin fi hadha falalanta wato ya fi salloli guda ɗari a wannan masallacin wannan yana cikin ruwayoyin da imam muhammad ya kawo ibn hajar ya ce wa sahahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta wannan riwaya wato wannan hadisi akwai riwaya ta al-imam ibn hibban wa salatun fi zalika wa salatun fi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yana magana a garin madina ne yace sallah a wancan masallacin wato yana nufin masallacin makka afdalu min mi'ati salatin fi masjidil madina ya fi falala wato sallah a masallacin ka'aba na garin makka ta fi falala akan salloli guda ɗari a masallacin madina wani lafazi ya ce fa inna salata fihi afdal sallah a masallacin ka'aba ta fi fallala. waɗannan hadisai duka na abdullah bin zubair sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. hadisin yana irwa uzari hadisi na 1129 da kuma sahihu targhib hadisi na 1172 to wannan hadisin da ke magana akan falalan sallah a masallacin ka'aba da masallacin madina ya zo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ibn hajar ya kawo hadisin Abdullahi bin zubair ne kadai ya shi kuma hadisin ba shi kadai ya ruwaito shi ba akwai sahabbai kamar guda bakwai waɗanda suka ruwaito hadisi da ke tabbatar da falala game da sallah a masallacin ka'aba da kuma sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai bakwai hadisan su sun inganta na daya hadisin yana al-musnad al-imam ahmad har yanzu da kuma sunan nasa'i yana babu eh, fi fadl salati fi al-masjid al-haram yana sunan ibnu majah عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال akwai wani daga cikin tabi'ai wanda ya bada labari yana cikin wato jikokin dangin abdullahi bin abbas ya ce inna mara'atan ishtakat shakawa wata mata ta samu rashin lafiya a garin madina wannan ya faru bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam faƙalar su ita wannan matan ta ce la'in shafani lahu la'afaru janna fala'usalli yanna fi baitin maktis ta yi alwashi ita wannan matan ta ce lallai idan allah ya warkar da ni daga wannan cuta to na yi alkawari zan fita daga garin madina zan tafi masallacin kudus in yi sallah sai na tafi wato masallacin kudu saboda ka sai ta tafi kasar filistin musamman saboda ta yi ma Allah godiya saboda warakan da ya bata ibrahim bin abdullah bin ma'bad bin abbas ya ce fa bari a sai ita wannan matan ta wari fata jahazat turidul khuruja saboda haka sai ta shirya wato tafiyarta ta shirya guzuri ka gama tuntawa akan za ta masallacin kudu saboda cika wani alkawari da ta yi fada a maimuna ta zaujen sallallahu alaihi wasallam su sallimu alaiha ta mata fin ta bar madina sai ka zo wajen maimuna ɗaya daga cikin mata a nan sallallahu alaihi wasallam a lokacin maimuna tana da ne ta zo ta same ta saboda ta yi sallama da ita kafin ta bar gari fa akhbarta zalika tace mata ya ummul mu'minin ga alƙawarin da nema Allah tabaraka wa ta'ala idan ya warkar da ni daga wannan cuta zan tafi masallacin Qudus in yi sallah saboda godiya ga Allah saboda ka daga mutum ba wasu da Allah ya warkar da ni yanzu zan tafi Qudus naga ya dace in biyo in yi miki sallama fa qala sai mai muna tace mata ijdi to zauna ku na kafin ki wuce Fa fakuli ma sana ki ci abin da na girka ga abinci ta kawo mata abinci sannan sai mai muna ta ce mata wa salli fi masjidin rasul karki je kudu je ki salla a masallacin manzon Allah fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saboda na ji manzon Allah yana cewa salatun fihi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake garin madina afdalu min alf salatin fi ma siwa min al-masajid falalan falalan sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya dara salloli dubu wanda aka yi a wani masallaci illa masjidal ka'aba sai dai masallacin ka'aba kadai hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1606 kaga hadisin maimuna wanda shi ma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da falalar sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke garin madina saboda haka yasa maimuna take ba ma'anar ki tashi ki je ki sallah a masallacin kudu don masallacin madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam falalansa ya dara wato falalan masallacin kudu صحابي لا أوك كني أبو هريرة رضي الله عنه شما يروي حديث لقى النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة متفق عليه حديث أبو هريرة ينا صحيح البخاري ينا كتاب فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة شنو حديث نبوة كريدة لتسكين ومن أخرجه مسلم كتاب الحج باب فضل صلاة بمسجدي مكة والمدينة حديث من ذلك دريو كده تسين له سوى ذاك حديث أبو هريرة متفق عليه حديث أبو هريرة متفق عليه سوى ذاك يا كي مكورا ينجج حديث أبو هريرة نفس صلى الله عليه وسلم يقول. صلاة في مسجدي هذا yin sallah a wannan masallacin nawa na madina khairun min alfi salatin fi ma siwa ya fi alkhairi akan salloli dubu da aka yi a wani masallaci wanda ba shi kuma bayan illal masjid al-haram sai dai masallaci mai alfarba. wata riwayar صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام yin sallah a wannan masallacin nawa ya fi alkhairi akan yin sallah dubu a wani masallaci daban daga cikin masallatai in dai ba masallacin ka'aba mai alfarma ba wanda al'imam muslim da ya rawaito hadisin abu huraira aka samu kari a riwayarsa shine hadisi na 1394 annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inni akhirul anbiya saboda ni ne na karshen annabawa wa inna masjidi akhirul masajid kuma masallaci na shine na karshen masallatai masallaci na shine na karshen masallatai saboda ka'aba annabi ibrahim alaihi salam ya gina idan aka ce kudu annabi adam alaihi salam shi fara ginawa amma annabi na karshe da ya gina shine annabi sulaiman alaihi salam wanda ana cewa ginin da yayi aljanu sun taimaka masa wajen yin annabi sulaiman shine annabi na karshe wanda ya gina masallacin kudu to amma masallacin madina fa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya gina saboda haka yasa manzo Allah yake cewa ni ne na karshen annabawa kuma masallaci na shine na ƙarshen masallatai da cikin masallatan da annabawan Allah suka gina mutum na hudu shine Jabir kuma Abdullah da ansari a hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Salatin fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma siwahu yin sallah a wannan masallacin nawa ya fi salloli dubu a wani masallaci kuma bayan illa masjid al-haram sai dai masallaci mai alfarma na ka'aba wa salatun fil masjid al-haram afdalu min mi'ati alf salat <clears throat> yin sallah a masallacin ka'aba fallalansa ya tsara salloli dubu ɗari ya tsara salloli dubu ɗari ta gaba wai a kan masallacin madina Bala. ya tsara salloli dubu ɗari a wani masallaci daban حديث ينا المسند الإمام أحمد ينا سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب افتتاح الصلاة وكما باب ما جاء في فصل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم حديث ينا صحيح سنن ابن ماجه حديث ينبود دري كتير الشدة بصحيح الجامع الصغير حديث ينا كتير دري تقوز ثلاثين تقوز فهما صحيح الترغيب hadisi na dubu da dari daya da saba'in da uku kaga shi ma hadisin sa ya inganta jabir wanda shi ne sahabi na hudu mutum na biyar shi ne abu darda abu darda shi ma yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah yake cewa fadlu salati fil masjidil harami ala ghairihi falalar sallah a masallaci mai alfarma masallacin ka'aba falalar sallah a wannan guri wato akan sallah a wani guri ne aku alfi sadakin wato kamar salloli dubu ɗari wa fi masjidi amma a masallaci na alfu salati falalar sallah a masallaci na ya ɗara sallah a wani masallaci sau dubu ɗaya yana shu'ab iman na al-imam al-baihaqi kuma hadisin yana sahihu jami sahihar hadisi na da da dari 4211 mutum na shida daga cikin sahabbai shine Abu Zar Gifari Allah ya kara masa yarda shi Abu Zar ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ana rasulullah عن الصلاة في بيت المسجد أفضل أو في مسجد رسول الله يا رسول الله شن صلى أم صلاة قدس نيتي ko ko sallah a masallacin manzon Allah abu zar gifari ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatun fi masjidi yin sallah a masallacina afdalu min arba'i salawatin fi ya tara salloli guda uku a masallacin kudu wala ni'mal musalla kuwa sai manzo Allah yake kai ma dalla da wurin sallah idan dai mutum ya samu damar zuwa Kudu, wato magalla Kudu ta zama wurin sallah ga mutum Ka ga mazan Allah ya yaba game da sallah a masallacin kudu sannan masallacin Kudu shi ma yana da falala wanda shi ne ake cewa sallah a masallacin Kudu yana da falala wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sau 250 kenan saboda sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara sallah a wani masallaci sau dubu amma sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara sallah a masallacin gudu sau hudu sai an samu salloli hudu a gudu kafin zai yi darajar sallah ɗaya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka waɗannan masallaci guda uku sai zama su ne mafi daraja a duniya ka'aba ladan sallah a ka'aba dubu ɗaya. masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sau dubu daya masallacin kudu sau dari biyu da hamsin al'imamu bai haƙi ya ruwaito da kuma al'imamu hakim shi ma hadisun abu zar gifari ya inganta yana sun fi zafi fahiha hadisi na dubu biyu da ɗari tara da biyu mutum da bakwai shine abdullah bin umar abdullah bin umar allah ya kara musa yarda a hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatun fi masjidi hada yin sallah a masallaci na dinnan na garin madina afdalu min alf salatin fi ma siwa ladan sa ya dara wato salloli dubu a wani masallaci wanda ba shi ba إلا المسجد الحرام masallaci mai alfarma. الفرما حديث bin Umar, yana عمر Muslim, yana مسلم Hajji Babu الهج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة madina. shine hadisi na dubu da ɗari uku da tisin da biyar waɗannan sahabbai guda bakwai hadisansu gaba ɗaya sun inganta akwai kuma wasu sahabban da suka rawaito game da falalan sallah a masallacin makka da madina daga aisha allah ya kara mata yarda akwai riwayar abdullahi bin abbas amma ba su inganta ba saboda haka akwai littafin muhammad nasir bin al-albani da ake kira asamar mustafa fi fiqh sunnah wal kitab yana shafin 331 ya yi magana a kan waɗannan hadisai guda biyu riwayoyin na aisha da abdullahi bin abbas su su inganta ba amma waɗancan hadisai da muka karanta riwayar sahabban nan guda bakwai gaba ɗaya sun inganta al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim saboda al-imam ya tara hadisai waɗanda shi ya ruwaito daga cikin waɗanda muka faɗa ya tara su a wuri guda هنا باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة سودا قال إمام النووي جنا شيخ صحيح مسلم آه، جزء إن ترى شيخ جديد في السنة يتي اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيهما أفضل حديثا قاشم كارن كاسو سنة ديوه suna kabbatar da lallai sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tana da dimbin falala kamar yadda sallah a masallacin ka'aba take da falala to amma malaman suna magabata <clears throat> sun samu sabanin fahimta game da tsakanin makka da madina wanne ne ya daraja tsakanin sallah a masallacin ka'aba da sallah a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na garin madina wata sallah ce tafi falala an samu sabani a nan dalili kuwa saboda ba duka malamai ne hadisan nan suka hada su ka san a yanzu hada hadisai yana da sauki saboda an riga an rubuta hadisan amma a wancan zamani zamanin sa al-Imam Malik zaka samu iyakar hadisai da al-Imam Malik ya samu sai san da wasu ba saboda ka sai gina hukuncin sa akan wannan hadisi da ya sani don haka yasa al-imamu nawawi game da sharhin wannan hadisi yace dalilin da yasa aka samu sabani kenan kuma wannan shine dalilin da yasa ibnu hajar yake kawo hadisin da yafi inganci game da falladan sallah a masallacin madina da na makka saboda duk riwayoyin da muka karanta waɗannan hadisai na sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da yafi falala hadisin da yafi inganci shine hadisin abu hurairah shine wanda yake muttafaqun alai shi wannan hadisi ya raba gardama to amma ibn hajar bai kawo shi sai ya kawo hadisin abdullahi bin zubair wanda darajar hadisin bai kai hadisin abu hurairah hikimar ita ce saboda ya tabbatar ma hadisin abdullahi bin zubair ya raba gardama domin in ka ɗauki wani hadisi kamar misali ruwaya ta al malik a riwaya ta al’imamu Malik hadisin bai zo gaba ɗaya su a cike ba hadisin yana muwasa hadisin yana da a cikin muwasa saboda haka a nan, akasarin malaman suna waɗanda suka gabata suna da fahimtar cewa anna ta afdalu min al-madina garin makka darajar ta ya eh, darajar garin madina wanda ita ce fahimtar akasarin malaman sunna wa masjida masjid makkah afdalu min masjid madina masallacin makka shine masallacin kaba ya fi daraja akan masallacin madina wanda shine abinda akasarin malaman sunna suka tafi akai hatta daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu sabani a don fahimta ce aka samu daga magabata ba sahabbai ba fa amma al-imam malik wa malik yana cewa akasin haka limam malik yana cewa sallah a masallacin madina ya fi daraja akan sallah masallacin ka'aba limam malik yana da wannan fahimta يعني أن مكة وجن الإمام مالك أن مدينة أفضل من من مكة الإمام النووي فإن الشافعي والجمهور معناه أوجن الإمام الشافعي لكما أكثر ما لما كنا كنا سوى abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fi ma siwahu ma'anarsa illa masjid al-harama in ban da masallaci mai alfarma saboda asali maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne akan masallacinsa na Madina sallah wannan masallacin ya fi sallah dubu a wani wannan ita ce riwayar al-Imam Malik saboda ka sai al-Imam Malik anan yace hatta masallacin Ka'aba sallah masallacin Madina fa inna salata fihi afdalu min as-salati fi masjid abinda manzon Allah yake nufi sallah a masallacin Ka'aba falalan ita wannan sallah ta dara sallah a masallaci nagarin Madina wa inda Malik amma wajen al Malik fa illa al haram inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace banda al-masjid al-haram fa inna as tawilin da al-Imam inda annabi yace illa masjid al-haram salla a masallaci na ladan sallar ya dara salla dubu a wani masallaci in banda masallaci ne alfarma sai Imam Malik yake to karshen maganar masallaci na ta dara wancan masallaci na wato salla a masallaci na ta dara wancan bidun al-alf saboda riwayar ta al-Imam Malik ba a samu karshen hadisin ba saboda haka anan alƙawin iya mai littafin a shifa ya ce ajma'u anna maudi a kabrihi abdalu bi ka'il ard la shakka tun malaman suna sun yi ittifaki akan cewa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke da ke madina wanda ke masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan guri ya tsara dukkan wani guri a duniya malaman suna sun yadda da wannan wa'anna anna makkata wal madina afdalu biqa'il ard amma idan ana maganar ta fashin masallaci wuri da yafi falala da bisa ga hadisin manzon Allah masallacin Ka'aba da masallacin Madina sun tsara ko ina a duniya kuma al-Imam nawawi ya bada hujja wanda take nuna cewa lallai wato ba a hada garin Makka da Madina gaba ɗaya ta wajen daraja wanda shi da abin da aka sani malaman sunna suke fada bisa la'akari da hadisin Abdullahi bin adi bin al-hamra Allah ya kara masa yarda ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka yana kan abin hawansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi innaki la khairu ardillah na rantsa da Allah ke makka ita ce ke ce mafi alkhairi na kasar Allah makka ke ce mafi alkhairin ƙasa na Allah Ta baraka wa ta'ala wa ahabbu ardillahi ila Allah kuma bigiran da Allah ya fi so a duk duniya babu kamar garin makka sai manzo Allah ya ce wa laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu in ba dan korana akai ba in ba dan fitar da ni akai daga gare daga gare ki ba da ban bar cikin ki ba ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ba dan tilasta sa in bar ki ba da ban bar garin ba manzo Allah ya faɗi wannan saboda haka sai al-Imam an-Nawawi yace haza nassun fi mahalli al idan ma ana magana sabani wai tsakanin Makka da Madina wannan hadisi ya raba gardama fala yanbaghi al-qududu an bai dace a kauce mu wannan hadisi ba annabi da kansa yake innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah mafi alkhairin kasa a duk duniya babu garin babu kamar garin Makka babu inda Allah ya fito a duk duniya kamar garin Makka in Annabi sallallahu alaihi wasallam tun da Annabi ya faɗi wannan kaga ya raba garin babu kuma yadda za a yi ta hada garin Makka da wani gari shine Ibn Hajar a sharhin da yake ma hadisin Abu Huraira a Fathul Bari mujallad shafin 81 yace wa kad raja'a an hadha al-qawl kathir min al-musannifin min al-malikiyya da yawa malamai da suka yi rubuce-rubuce waɗanda ke mazhaba ta al'imamu malik da yawan sun dawo sun bar wannan rakiyar fahimtar cewa madina ta ɗara maka da yawa sun dawo saboda hujjojin suna da yawan gaske ibn taymiya a cikin mutum fatawa na 27 shafi 38 yana cewa amma nafsu muhammadin idan ana magana rai na annabi sallallahu alaihi wasallam rai na annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma khalaqa Allahu khalqan Allah bai halicci wata halitta ba akrama alaihi min halittar da tafi daraja fiye da halittar manzon Allah rai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kamanta shi da rai na wata halittar Allah wala yu'raf eh, wa amma nabtu turab amma idan aka ce inda aka binne annabi sallallahu alaihi falaisa huwa afdala min al-ka'aba al haram ba a cewa bigiran kabarin manzon Allah ya tsara darajar ka'aba wanda masallacin da ke ganin maka ba a faɗin haka rai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara dukkan wata halitta ta Allah amma kabarin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa ya fi ka'aba daraja yace balil ka'abatu afdalu min ka'aba darajanta ta tsara darajar kabari na annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace kuma wannan abu wannan fatawa la yu'rafu ahadun min al-ulama'i faddala turab al-qabr ala al-ka'aba a duk tarihin musulunci ba a taba samun wani malami wanda yace kabarin manzo ya tsara ka'aba ba sai dai al-qadi iyawu shine wanda ya faɗa walam yasbiqu ahadun ilayhi babu wanda ya riga al-qadi iyawu wannan ra'ayi wala wafaqahu ahadun alayhi kuma babu wanda ya dace da wannan fahimta babu wanda ya karbi wannan fahimtar tashi wanda ne abin da malamai suka faɗa saboda hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana akan darajar Ka'aba malaman sunna sun tabbatar babu wani guri a duniya wanda darajarsa ta ɗara Ka'aba babu shi saboda kai ta Allah tabaraka wa ta'ala ya maganar Ka'aba a cikin Al-Qur'ani inna awwala baytin wubi'a lin-nasi lallabi bi bakkata Allah tabaraka wa ta'ala yi magana akan bigire na Ka'aba saboda albarkar to akwai malamin da ake kiransa Alimam imam Ali bin Khalaf ibn Battal wanda shi ma yayi sharhin Sahih al-Bukhari yace yajuzu fi hadha al-istithna ya yakun al-murad shi al-Imam Malik abinda yake fahimta idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah a masallaci na ya dara sallah a kowane masallaci sai dai masallacin ka'aba sai dai masallacin ka'aba wannan ita ce riwaya ta isa ga imam malik wanda ya inganta to saboda haka anan idan aka ce sai dai masallacin ka'aba yana iya daukan ma'ana uku fa innahu musawil li masjidil madina yana iya daukan ma'anar masallacin ka'aba yana daidai da masallacin madina yana iya daukan wannan ma'ana na biyu aw fadila yana iya daukan ma'anar masallacin Ka'aba ya dara masallacin Madina sannan yana iya daukan ma'anar mafdulan <clears throat> masallacin Ka'aba shi ma bai kai masallacin Madina daraja ba <clears throat> shine eh, Ibn ya ce wal awwal arja saboda haka mafi rinjayi fahimta ta Imam Malik da waɗanda ke tare da shi suna cewa fa innahu musawin li masjid madina da yawa kuna cewa darajar ka'aba bata ɗara darajar madina ba sai dai ma aka su wato a sahu guda a nan da ibn hajar cikin fatkul bayani mujallar na uku shafi na 606 sai yace la shakka ka annahu lam yaqif ala dalil sani kamar wato imamu malik bai ga sauran hadisan ba kamar ibn battal da yake da fahimtar cewa masallacin ka'aba yana iya zama daidai da masallacin madina ko kuma ya kasa masallacin madina wajen daraja ibn hajar yake to kamar wanda ke da wannan fahimtar bai ga hadisin abdullahi bin zubair ba kan akhrajahu imam ahmad hadisin al-imam ahmad ya ya fitar da shi wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta wannan hadisi min tariqi afa ta hanyar afa ibn abi uh, uh, uh, afa bin abi rawah yana cewa an abdullahi bin zubair ya karɓo daga abdullahi bin zubair wanda shine hadisin da ibn hajar ya sanya a cikin bulugul maram wato dalilin da ya sa ibn hajar ya sa wannan hadisin a bulugul maram saboda ya zama martani ga wanda ke ganin masallacin madina imma ya fi masallacin ka'aba ko kuwa yana daidai da masallacin ka'aba sai kawo wannan riwaya a maimakon ya kawo riwaya da kuma wannan inganci wanda ita ce riwayar abu huraira allah ya kara musu yarda saboda haka yasa wannan hadisin na bulugun maram ibn hajar ya sanya shi ne saboda ya kawar da shakka ga kowa akan cewar masallacin ka'aba ya dara masallacin madina daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda kai sai ya kawo wannan riwaya bai kawo riwaya ta Abu Hurairah ba duk da cewa riwaya ta Abu Hurairah mutafaqun alaiha salatun fi masjidi hadha saboda wannan hadisin da muka karanta ya zo da bayani cikakke manzon Allah yake salla a masallaci na dinnan afdalu min alfi salatin fi ma wa min al-masajid wata riwaya darajarta ta dara darajar sallah a wani masallaci wanda ba wannan ɗin ba sau dubu illan masjid al-haram sai dai masallaci mai alfarma na garin makka sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya gaba da cewa wa salatun fil masjid haram kuma sallah a masallaci mai alfarma na garin makka afdal min mi'ati salatin fi haza darajarsa ta ɗara darajar sallah a wannan masallacin na garin madina kaga annabi ya gama magana saboda haka wanda ya samu maganar rabinta zai ɗauka masallacin madina ya ɗara kowane masallaci a duniya amma idan ka ji maganar gaba ɗayanta za ka fahimci abin da manzo Allah ya yi saboda haka yasa waɗanda hadisan ba su isa gare su cikakku ba ya zama su suke da wancan fahimta daga cikin manyan masana hadisi akwai ibnu abdul bari Allah ya masa rahama ibnu abdul bari ana cewa babu malamin da ya yi hidima ga littafin muwafa ta al'imamu malik fiye da shi babu malami da ya yi shari ya yi hidima ga littafin muwafa kamar ibn abdulbar yana da al'istikar yana da al'amhid ya yi sharikin hadisan al'imamu malik yana daga cikin manyan masana a mazhabar malikiya a littafin al'istikar آه، الجامع لمذهب آه، آه، لمذاهب الفقهاء الامثال يعني شرح شرح الموطا يانا جزء نبيشات ندري بدو ابن عبد البر يشي وقد روينا عن عمر بن الخطاب من سامو حديث وند يا ان كانت سيدنا عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب عبد الله بن مسعود ابو الدرداء جابر بن عبد الله ودن من صحابي an samu tabbas bayanin da suka yi sayyidina umar sayyidina ali bin abi talib Abdullahi, bin mas'ud abu darda jabir bin abdullah annahum kanu yufaddiluna makkata wa masjidaha suna cewa makka ta dara madina masallacin makka ya dara masallacin madina waɗannan suna faɗa an samu labari tabbatacce sai da umar yana faɗin wannan sai na umar bin khattabi kaga yana cikin kula fa'ur rashidun ga sai da albina bi talib gafi abdullahi bin sun tabbatar da fatawa akan cewa masallacin makka ya fi masallacin madina darajar makka ta ɗara darajar birnin madina saboda haka sai ibnu abdul bari ya ce wa lam yakun buddun min at in ya zama dole sai mun rike wani malami ba za mu rabu da fahimtarsa ba yace fahum aula an yuqalladu min ghairi ai waɗancan sahabbai ya fi kyau a ce mun rike su fiye da wani malami da ya zo a bayan su kaga fa shi yana sharhin muwatta in ana maganar malami fitacce a tarihin mazhabar malikiya babu kamar sa wanda da ya bayyana wanda ya hidima da littafin muwatta ta al-Imam Malik yace in ma akwai wanda za ka yi taklidanci da shi to ai mafi dacewa kai taklidanci da sayyidina Umar sayyidina Ali Abdullahi ibn Mas'ud Abu Darda'i Jabir wanda dukkan su sahabbai alladina ja'u ba'dahu ya fi ake ka dauki wani malami da yazo a bayan Ka yi riko da fahimtar sa ka bar fahimtar wadannan a littafin at-tamhid at-tamhid lima fi muwaqqa min al asari mujallad 6 shafin 21 sai abd al-barr yace wa qad ittafaqa malik wa sa'irul ulama amma duk da haka al-imam malik da sauran malaman sunna sun yi ittifaqi sun yi shifaki inda ba a samu saɓani ba duk malaman sunna sun yadda ala anna salatul idai yubrazu laha fi kulli baladin illa bi makka idan za a yi sallar idi a kowane gari a duniya to ba za a yi a cikin gari ba bayan gari ya kamata duk malaman suna sun yadda da wannan sai dai garin makka ba a fita wannan hatta imam malik shi ma ya yadda da wannan fa innaha masjid al haram sallar idi ana yin ta ne a masallacin ka'aba saboda kai makka ita ce kaɗai garin da ba a barin ta saboda za a yi sallar idi amma duk wani gari a duniya dole sai an bar gari wato yana cewa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ce an bar cikin gari an fita bayan gari a yi sallar idi sai ce wa'alam na mazhabana annahu la yahtasu hadha at-tafdil bi salati fi hadain al-masjidain bil ah, fariba ce yana da kyau ka sani wannan falala da aka yi magana a kai cewa sallah a masallacin Ka'aba ya dara sallah a garin ku sau dubu ɗari sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dara sallah guda eh, a masallacin garin ku sau dubu ɗaya sai ce to karka dauka sallar farilla ce kawai la bal ya ummul wan nafla jami'a hatta sallar nafila da aka yi a makka da madina ba irin sallar nafila da kake a garin ku bane wanda shi ne da mutarraf yake faɗa hatta daga cikin almajiran al-imam malik masana duk sun tabbatar da wannan yana cewa wa'alam anna salata fi masjidil madina tazidu ala fadilatil alf sannan kuma abu na biyu kar ka dauka sallah a masallacin madina ya tsaya akan dubu ɗaya ne la bai tsaya akan dubu ɗaya ba saboda la'akari da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa لأنها تعادل الألف بل هي زائدة على الألف abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato bai ce sallah a Madina lada dubu ɗaya ne cif akan sallar da kai a wani gari ba a'a yake afdalu min alfi salati sallah a masallacin madina ya fi wato sallah dubu da kai a wani gari kaga yake ya fi bai ce yi daidai ba saboda aka idan mutum ya sallah a masallacin madina ba wai ma sau dubu ne aka ninka ba ya ma fi dubu shi dai annabi ya tabbatar da ya fi dubu amma manzon Allah bai gaya mana iya adadin ba don a wata riwayar manzon Allah ke khairun min alfi salati sallah a masallacin madina ta fi alkhairi a kan sallah dubu a wani masallaci kaga bai ce ya yi daidai da sallah dubu ba a ya fi sallah dubu a wani masallaci saboda ka ba mamaki sallah a masallacin madina ya kai ya salloli da za ka yi a masallacin garinku sau dubu da ɗari tara manzo Allah dai bai faɗi ya karshen ba illa dai ya ce ya fi dubu wannan yana cikin Ya ce malamai suna cewa wa hada fi ma yarji mai sawab amma duk wannan magana da ake ya takaita ne ga lada fa sawabu salatin fihi yazidu ala sawabi alfin fi ma siwa idan aka yi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ladan ya tara sallah dubu da aka yi wani wuri me ake nufi kar ka dauka idan kai sallah daya a masallacin annabi shikenan sai ka daina sallah kuma sai an kirga wasu sallah dubu kafin ka saki ci gaba a'a ladan wannan sallar ba wai yana ɗauke maka wajibcin sallar ta gaba bane fallalan sallar kaɗai a annabi sallallahu a sallar yi magana akai kamar yadda Ibn abdul barri ya faɗa haka nan Ibn hajar shi ma ya faɗa a littafin fathul bari yana mujallal na shafi na 606 yake summal mudha'afa la taqtasu bil fard bal ta ummun nafna. Ibn hajar shi ma ce, ninnin ka wannan da aka yi na lada bai tsaya ga sallar farilla ba wannan ninka wanda aka yi ya game hannafila saboda haka sa ba karamin kuskure bane mutumin da ke da hali yake da wadata yake zuwa aikin haji ko yake tafiya umra ba karamin kuskure bane saboda falalar da ake samu ya wuce tunanin mutum ni ta ummul nafsa aida hatta tila wa in kana dunal fard li ziyadati alayhi bi 70 daraja ina cewa ko da yake na'am akwai bambanci tsakanin nafila da farilla a makka da madina amma ba a nan ba saboda hatta a makka da madina sallar farilla tana iya tsara sallar nafila da daraja saba'in kofin haka sannan idan kai sallar a jam'i kana da wata falala ta daban a ce mutum ya yi sallar shi kadai saboda haka nan yana nuna cewar hatta ta wajen wato lada da ake samu wato akwai bambanci tsakanin farillar da nafilar amma a hakan sallar ta ji wanda kake a garin wala yana fi umuma tab'id lin nafs kawnuhu fil bayti afdal hatta fil ka'ba hatta inda zaka tafi masallacin ka'ba akwai abinda malamai suke cewa akwai falalar sunna da kuma falala ta mahalli idan aka samu falala biyu sun haɗu da falalar mahalli da kuma falalar riko da sunnar manzon Allah ana gabatar da fadilatul ittiba falala ta biyayya ga mazan Allah akan falala ta mahalli sai ba da misali yake salatu zuhur bi minan yawman nahri kamar yadda muka yi magana a hadisai da suke bayanin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dawo kun ifada ya goma mina ya yi sallar azahar sai daga cikin riwayoyin da sahabai suka ba da labari ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar azahar a Ka'aba ba sai ya goma mina ya sallar azahar duk da fannin sallar a Ka'aba saboda haka nan idan ka tafi aikin hajji idan kana so kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam nan ka samu kanka a tsakanin abubuwa ko dai ka tsaya kai sallah a Ka'aba na da. dubu ɗari ko ko ka koma mina yi sallah a mina saboda koyi da manzon Allah wanda nan ladan bai kai dubu ɗari ba to wanne za a gabatar shin ka tsaya a makka ka yi sallar azahar? la in ka yi haka ka saba musulman manzon Allah saboda shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar makka din ya koma mina ya sallar azahar. saboda haka duk da falalan sallah a Ka'aba an riga an sani ba a hada darajar sallah a ka'aba da kuma sallah a mina ba a hadawa a ba duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma mina to don haka kai ma ka koma mina wa in ja'alna al-mudha'afata muqtafa bi lama takarrar anna fadilata al-ittiba'i ma yarbu ala fadilati al-amal yana cewa falalan bin sunnar manzon Allah ya fi falala na aiki na ainihin mahalli kamar misali sallah a masallacin kaba yana da lada amma saboda bin annabi sallallahu alaihi ka yi koyi da shi ko da ba a samu tabbacin yawan lada game da sallah a mina ba ya fi ake ka tsaya a maka yi sallah duk da cewa ba dole ba yana cewa wal mubafatu ghayr muftasa bi zamani sannan kuma yana da kyau mu sani wannan falala da ake magana na sallah a Ka'aba da Madina da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taƙaita ga zamanin manzon Allah kawai bai taƙaita ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko tunda zamanin annabi ya wuce wannan fallalar ma ta kare lala gairu muhtaffa bi zamanihi alaihi salam ala al-muhtar saboda haka wannan falala na sallah a Kaaba yana nan har zuwa tashin kiyama ثم المراد بتوقيت السابق انما هو في الاجر دون الاجزاء saboda haka magana da ake wato akan lada ne ba wai akan sallar tana isar maka ba Ba salatu fi ahli masajid salata la tujzi'u an akthara min wahidatin ijma' misali idan ka je kai sallar azhar idan aka yi azhar a makka tare da kai to wannan sallah guda ɗaya tana da lada dubu ɗari amma ba ta isar maka sallar la'asar mai zuwa don haka idan la'asar ta yi dole ka yi sallah kar ka ɗauka a tun da ina da lada dubu ɗari wato ana nufin yayi yana daidai da salloli dubu ɗari misali saboda haka bari zan bari na ce a sallar azhar ladanta dubu ɗari kuma ba ta isar ma sallar la'afar haka nan la'asar idan an yi ba ta isar ma sallar maghrib kaga lada ne mai yawan gaske wanda duk ibnu hajar ya bada misali a kansa a cikin fatul bari wani malami da ake kiransa al-imam muhammad bin hasan an-naqash yace hasabtu salat bil masjid al haram salla daya a lissafin da nayi wanda mun yi magana a baya a lissafin da nayi balagat salatun wahidatun bil masjid al haram wanda yayi salla guda daya a masallacin Ka'aba ladansa ya kai umur 55 sana ya kai tsawon shekara hamsin da biyar. ya kai sallar shekara hamsin da biyar. wa a ashhurin da watanni shida wa ishirin da laila da kuma wato eh, dare sallah daya ladanta ya kai ladan sallar mutumin da ya shekara hamsin da biyar babu fashi ya yi sallah na shekara hamsin da biyar da watanni shida da kwana shida sallah guda to kaga mutumin da ke da hali bai tafi wannan guri ba ai ba karamin asara ba saboda haka idan mutum ya sallah ɗaya aka ce yana da lada kamar mutumin da ya shekara hamsin da biyar yana sallah to sallah ɗaya aka ce to sallar kwana ɗaya fa wanda shi ne hamsu salawatin ko sallar kwana ɗaya wanda sallah guda biyar ke kanat afdal min hamsi mi'ati alfi salati kanat afdal min hamsi mi'ati alfi salati ladan ya tsara sallah da ta kai rabin miliyan shi ne hamsin mi'ati alfin dubu dari biyar fatakunu abdul min salati fi mi'atain wa idda wa samanin sana saboda haka sallar kwana ɗaya ya fi sallar shekara ɗari biyu da tamanin da ɗaya da watanni shida sallar kwana ɗaya idan mutum ya yi wannan yana cikin bayanin da wannan malamin ya yi na lissafin da ya yi akan wannan adadi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kanta? yana cewa li'anna musalli idan salla kamsa salawatin idan mutum ya salla biyar kana zalika adadin salawat fil yau kaga adadin salla guda kenan sallar rana guda kenan fa yakunu eh, bi mi'ati alfin yawmin taqsimu salatu mi'atin wa khamsin wa khamsa wa khamsina yawman idan ana maganar kwana nawa kwanaki nawa ake da su a shekara kwanaki 355 a lissafin eh, kamariya adadu ayyami sana al-kamariya ba a lissafin kwanaki na rana ba kwanaki na wata wata da ke tsayuwa ana samun kwana 355 a cikin shekara to idan za ka hada adadin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dubu ɗari sau eh, ɗari uku da hamsin da biyar za ka samu adadin da yake magana kan cewa ya kai ibadar shekara 281 da wata shida saboda ke ce wa haza fadlun azim fallalan tana da girman gaske ga wanda Allah subhanahu wataala ya yi masa muwafaqa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد alhamdulillah abu na biyu wanda ya kamata mu sani game da waɗannan hadisai wato shine duk da falalan sallah a masallacin ka'aba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar sallah daya tana da daidai da ko ta tara ladan ya tara salloli eh, dubu ɗari a wani masallaci amma a hakan wato malamai suna cewa dawafin ka'aba kuma ya fi sallar lada wannan abu ne da ya kamata mu sani ya fi shi falala ya fi shi falala na akwai bambanci tsakanin falala da lada wato duk da cewar ga falalar da sallah a masallacin ka'aba take da shi amma hakan abinda malamai suka ce dawafin ɗakin ka'aban ya fi falala akan sallah a ka'aba idan dai ba sallar farilla ba ce wannan yana cikin bayanin da ibn taymiya ne a cikin majmu'u fatawa mujallal 26 shafin 290 yace jumhuru ahli al-ilmi ala anna tawaf bil bayt afdal min as-salati bil masjid al-haram akasarin malaman sunna suna tabbatar da cewa tawafin ka'aba ya fi falala akan sallah a masallacin ka'aba a mujallal 26 shafin 167 yace wa man qala min al-ulama inna tawaf ahli al-afaq afdal min as-salati bil masjid fa inna ma zalika li anna salati tumakkinuhum fi sa'ir al-amsar bi khilaf tawaf malaman da suke bada wannan fatawar malamai akasari da suke cewa dawafin ɗakin ka'aba ya falala akan sallah dalilin su shine saboda a garin ku babu babu ka'aba bare kai dawafi babu inda ake samun wato ɗakin ka'aba sai a ganin makka don haka yasa idan ka bar makka to ibadar tawafi ka idan ka bar garin makka ibadar tawafi ka barta da salatu tumakkiru fi sa'iril amfa amma sallafa ko ka koma garin ku ka yi sallah amma tawafi in ka bar makka ka fai na hula innahu la yumkin illa fi makka fa inda tawafi yake tabbata sai a garin makka wal amalu mafdul fi makanihi wa zamanihi yuqaddam ala al ta inda malamai suka gane wannan shine duk sa'ilin da ya zamanto wani aiki yana da wuri yana kuma da lokaci to yakan rinjayi wata ibadar ko da ta fi shi falala li'anna jinsahu da misali kama fi annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin da yake cewa nubitu an akra alqur'ana raki'an wa sajida manzo Allah yake an hana ni in karanta alqur'ani a ruku'u kuma an hana ni in karanta alqur'ani a sujuda me zaka yi idan kai ruku'u ba karatun alqur'ani bane manzo Allah ya hana an hana annabi sallallahu alaihi wa sallam. don haka idan kai ruku'u me zaka ce kaga subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yanzu subhana rabbiyal azim ya fi tilawa alqur'ani na sai malamin suka ce kware dan mahallin sa inda za ka yi tilawar alqur'ani a ruku'u ka saba wa manzon Allah saboda haka malamin suke cewa idan ibada tana da mahalli tana da lokaci to yin ta a wannan mahallin shine mafi daraja akan wani ko da wancan ibada ta fi wannan kaga zahiri babu wanda zai hada zikirin Allah da tilawar alquran babu wanda zai hada amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓanta zikiri a ruku'u da sujuda to yin zikiri a ruku'u da sujuda ne ya fi tilawar alquran don haka yasa idan ake kamar misali mutum yana sallah idan ya taho ƙarshen sallah a lokacin da mutum ya yi tahiya bayan ya gama tahiya kafin ya yi sallama sai kuma ya koma subhanallah alhamdulillah allahu akbar kaga ya kama zikiri abin da yake yin nan ba daidai ba idan an gama tahiya mahallin addu'a ne kawai addu'a ake so ka yi ka yi ta addu'a idan ka gama addu'an sai sallama saboda ka idan dai aka yi tahiya babu zikiri sai dai addu'a to idan mutum ya yi zikiri a daidai wannan mahalin, kuma ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kama tuqaddamu al-qira'a wa dhikr wa du'a fi awqatin nahy to misali kuma mutum ne rana ta ta kusa faduwa misali bayan la'asar mutane biyu wannan sai ya kama ya yi alwala wancan ma yi alwala suka shiga masallaci wannan sai ya kama nafi filo, wancan ku sai ya zauna ya kama zikirin Allah waye ya dace da sunnar manzon Allah kaga wanda ke zikirin nan shi ya dace da sunnar manzon Allah ba wanda ke nafila ba saboda mai nafila ya saba ma umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce bayan la'asar ba a yin nafila sai dai idan wannan nafila tana da sababi idan tana da sababi ko wannan shi ne kamar misali shiga masallaci da sauransu amma matukar nafila ba ta da sababi bayan la'asar ba a yin ta bayan sallar asuba ba a yin ta don haka bayan sallar asuba mutum sai ya zagura ya kama na jiru har rana ta bullo wancan kuma bayan sallar asuba ya zauna yana zikirin Allah har rana ta fito wannan da yayi ta nafila ba shi da lada saboda abin da ya aikata bi da yaci duk da cewar sallah ta fi zikiri amma an yi sallan ba a mahallinsa ba zikiri ko an yi shi a mahallinsa saboda haka sai ya samu lada ya samu karbuwa a wajen Allah Ta baraka wa ta'ala. bisa ga wannan ya sa malamai suke cewa ta wajen falala tawafi ga bako ba dan garin makka ba idan mutum ya tafi makka tawafi gare shi ya fi yawan nafila saboda idan ka riga ka bar makka ka bar wurin dawa ba inda ake tawafi sai garin makka ya ba da misalai da dama a cikin littafin wanda kuma hakika waɗannan misalai suna tabbatar mana ibada a mahallinta tana ɗara wata ibada ko da wancan ibadar ta wajen daraja ta fi wannan a mujallar na 26 shafin 248 ya ce duk ila shi kafarar tafawar yawaita dawa fifa idan mutum ya je makka fa na mustahabbun ma'murun bihi ma'amurin siyama eh, lil qadimin la siyama idan ya zama so mutum ya iso garin maka, to abin da aka so ya dinga yi matukar ba dan gari bane ya yawaita dawafin ɗakin ka'aba fa inna jumhurul ulama ala anna tawafahum bil baiti afdal lahum min as-salati bil masjid al-haram akasarin malaman sunna abin da suke faɗa kenan mafi yawan malaman sunna suna cewa bako da ya tafi garin makka ya yawaita dawafi ya fi ya yawaita nafila a masallacin ka'aba. ma a fadilati salati bil masjid al haram duk da cewa ga irin falalar da sallah take da shi a Ka'aba amma dawafin shi yake dacewa gare ka a matsayin ka daban kuma wannan ba wai maganar ibnu taymiya kadai bace abinda abdullahi bin abbas ya faɗa ne wanda sahabin manzon Allah ne abu bin abi rabah ga sa'id ibn jubair al-imam mujahid wadannan duk tabi'ai ne kamar yadda al-imam an-nawawi yayi magana akan su a littafin sa al-majmu' sharh al-muhaddith bin ba littafin fatawarsa majmu'u fatawa a mujallar na goma sha shida shafin ɗari talatin da takwas ya ce fi tafdili bai na kasaratin nafila wa kasaratin tawafi fila na shakka akwai saɓanin fahimta game da shin mutum ya yawaita nafila ko ko ya yawaita dawafi amma dai akasarin malamai istahabbul iktar min at-tawafi fi haqqil gari idan kai ba ne ba dan garin makka ba to da zaran ka shiga maka abinda aka so ka yawaita shine dawafi ba na fila ba wa min as-salati fi haqqi ghairi idan kuma dan garin makka ne fa ya yawaita nafila fiye da dawafi tunda yana dama wurin dawafin a garin sa yake wal amru fi zalika wasi'un walillahi alhamd ah, don in kai la'akari da hatta da wafin shi ma yana da falala a wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 959 annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tawafa bi hadha albayt usbu'an fa ahfahu wanda ya zagaya dakin ka'aba sau bakwai cikakku bakwai kana ka iski raqaba ladan kamar wanda ya danta baiwa ne na farko ke la yafa'u qadaman duk sa'ilin da ya aje kafarsa wala yarfa'u ukhra duk sa'ilin da ya daga kafarsa illa hafa Allahu an qadi'a fa ce Allah yana goge masa laifi wa kataba lahu biha hasana ana rubuta masa lada wato duk tafiyar da kake a dawafi inji Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka daga kafa sai a goge laifi idan ka aji sai a rubuta maka lada saboda haka yasa dawafi yawaita shi yake da alkhairi ka yawaita dawafin saboda duk yawan dawafinka kana samun lada ne a wurin Allah kuma nisantar Ka'aba nisantar Ka'aba ga mata shine mafi dacewa wanda shine abin da shari'a ta tabbatar kamar yadda Aisha ta karantar da mu matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda manzo Allah yayi aikin hajji da mata lokacin da suka je Makka mata a ƙarshen wato wurin dawafi suke dawafi ba sa zuwa kusa da ɗakin Ka'aba amma ba za su da. kusa da ɗakin ka'aba saboda haka kamar araba ne, mata suna nesa don haka in ka duba yawan ladan nan musamman a yanzu da yake akwai cikowa sai ka ga yin tsawafi a saman ka'aba shi ne mafi dacewa gare ka saboda yawan lada fiye da yi a ƙasa domin idan ka yi tsawafi a ƙasa a yanzu mutane ba su bin ka'idoji kamar yadda aka bi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu turmisi da mata amma yanzu ana yi wani sai ya kutsa da matarsa cikin wurin da ya kamata a ce maza ke dawa saboda ka zai zama to kana taba cikin matar wani da sauransu amma idan kai dawa na a sama za ka yi ka gama wani bai taba ka ba to amma matsalar dawa a sama yana da tsawo don kafin ka gama akalla sai ka samu awa guda to saboda tsawonsa ya zama to mutane ba su amma in ka auna da wannan hadisi tawafi a saman tun daga shi an ce duk sa'ilin da ka daga kafa ka aji ana goge maliki, ana rubuta malada a shi ke na riba ce to wannan dalili wannan dalili wannan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ya sa malamai suke cewa shi tawafi ba shi da adadi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan an samu bakwai sai a yi nafila raka'a kuma wannan shi ne abin da galibin malamai suke magana a kai kamar masaba ta al-imamu shafi al ahmad bin hanbal in ka duba littafin al na al-imamu nawawi da sharhu muntahal za ka ga bayanai shi tawafi ba shi da iya adadi da ake da aka ce dole ka tsaya a littafin al-mughni na ibnu qudama mujallad 348 ibn qudama yace la ba'sa an yajma'a bainal afabi babu laifi mutum ya jera dawafi bakwai bakwai ya jera bi daya al afabi misali ya jera bakwai uku mutukar ba ya yi shi a tsari na bid'a saboda akwai wadanda ke cewa 7 times 7 yana biyan bukata saboda haka za su jera dawafi sau tara wani ma yakan mutu saboda wajen dawafi to wannan mutum ya dora wa kansa abin da Allah bai shar'anta shi ba domin dawafin yana yi sane don biyan bukata ba domin ibada ga Allah baraka wa ta'ala babu mamaki akwai wanda ya tsara masa in kayi haka zaka ga ijaba ko babu hujja Allah ka tare amma ba laifi bane asali ta tashi hukunci idan zaka iya ka yi bakwai sau biyu ko sau uku a jere shi ne zaka yi dawafi sau 21 ka zagaye ka'aba sau 21 sai da ka gama fa fara faraga minha raka'a li kulli usbu'in raka'atayn a ka'ida duk wafi bakwai nafila raka'a biyu ne to tunda baka tsaya kai ba sai da kai 21 nafila nawa za ka yi kaga guda shida saboda ka ibnu kudama yace babu laifi ka hada bakwai din nan na adadi mai yawa sannan ka dawo bayan ka gama sai ka rika na filo adadin waɗannan wato eh, eh, adadin yawan dawafin da kai me hujja me hujjan da yasa aka ce babu laifi ibnu kudama yake saboda aisha ta yi haka Allah ya kara mata yarda matar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-miswar bil makrama wanda shi ma sahabi ne shi ma yayi haka duk sun ce babu laifi sannan akwai ata'u bin eh, abi rabah sannan akwai fawu akwai al' al-imam sa'id ibn jubair da ishaq bin rahawai wanda ibn kudama duk ya kirga to amma daga cikin sahabbai akwai wanda kuma ya kyamaci hakan kamar abdullahi bin umar abdullahi bin umar sahabi ne shi yana ganin a'a in kayi in za ka yi dawafi ka yi yadda manzon allah ya yi yaya manzon allah ya yi ya yi bakwai ya na jira raka a biyu in za ka kara bakwai ka yi na jira raka a biyu wannan kuma amma ka jera bakwai bakwai sai daga baya ka haɗa waɗannan nafi filo shi a ganinsa ba a bi abin da manzon allah ya yi ba to aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma tayi kaga tunda tayi kamar yanda shi yake da kusanci da manzo Allah ta fi shi ma kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda matar ta ce to amma al-imam eh, Abdullah bin Umar shi yana ganin eh, idan za a dubi shi yanda manzon Allah ya karantar da mu tunda aikin hajjin sa ya ce eh, ku zo anni nima ku koyi aikin hajjin ku ta yanda na yi nawa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajji ya tafi ba a samu ya irin wannan tawafi din ba abdullahi bin umar yake a tsaya nan saboda haka yasa in ka dubi masabar al-imam malik zaka ga al-imam malik yana rinjayar da fatawar abdullahi bin umar inda babu nassi akan mas'ala al-imam malik saboda faddu zari'a kar a kyale mutane su auta ma bid'a al-imam malik yana daukan fatawoyi na Abdullah bin Umar saboda haka yasa zaka ga in ka duba littafin muwatta galibin hadisi zaka samu hadisin Salim da dan Abdullahi bin Umar wannan riwayar ita ce wanda ya zama to Imam Malik ya rijayar akwai al-Hasan Basri akwai al-Imam Zuhri akwai al-Imam Abu Hanifa duk suna ganin bai kamata mutum ya yi irin wannan dawafin ba mafi dacewa shine kayyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al zalika ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما akwai abin da ake cema almuwala shine idan za a yi dawafi a yi a jere to idan ka yin nafila raka a biyu bayan bakwai kaga ka an samu gidi a almuwala wajen jera ainihin adadin dawafi wa kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka anan shi ibn kudama yana da fahimtar cewa babu laifi dan mutum yayi haka wanda ita ce mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad yana cewa babu laifi tunda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsawatar a kai ba kuma an samu sahabbai sun yi sun ba da damar ayi don haka ba laifi bane yajuzu jam'uhuma yajuzu jam'uha wa yu'akhiru ma bainahuma babu laifi dan mutum ya hada dawafi adadi mai yawa kai dawafi sau goma sha hudu sai kai nafila raka'a idan ka yi sau 21 sai kai nafila raka'a shida idan ka yi sau 28 wanda shine an samu wato kamar ka yi dawafi kashi hudu ke bayan ka hada sai kai raka wani takwas mutum babu nafi ya yayi wannan al-imam ahmad yana cewa fa yusalliha ba'daha bayan ka gama sai kai waɗannan nafilu kazalika hafuna wa kaunu nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al la yujibu karaha kasancewar manzon Allah bai yi ba wannan baya nuna cewar abin ne. kyamali لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفك أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق Misali shi annabi sallallahu alaihi wasallam dawafi ɗaya yake a rayuwarsa idan ya shigo maka ya dawafi sau bakwai na ji laraka a biyu sai amma duk malaman suna sun yadda babu laifi ka yi bakwai ka yi nafila ka ƙara bakwai ka yi nafila ka ƙara bakwai ka yi nafila inda aka samu saɓani shine a jera bakwai bakwai ɗin ba tare da ana filo a su ba sai bayan an gama a haɗa filo wannan shine inda mushkilar take shi na limamu ahmad ya ce to idan an yadda ittifakan za a yi tsawafi fiye da karo daya wanda kuma annabi bai yi wannan din ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba shi abinda manzo Allah ya yi tunda ba a garin Makka ya sauka ba idan ya shigo garin Makka zai tsawafi zagayawa bakwai na nafila raka'a biyu sai fita amma duk an yadda kana iya zagayawa bakwai kai na tila raka'a biyu ka ci gaba da zagayawa bakwai kai na tila raka'a biyu ka ci gaba bila adadi duk malaman sunna sun yadda wannan ba laifi bane to tun da an yadda da wannan wancan ma ya nuna cewa ba laifi ba ne kuma jinkirta dawafin kamar yadda umu salama ta yi Akara umu salama raka'atai na yana tawafat rakiba bi amri rasulillah an samu tabbacin ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta jinkirta raka'o'i biyu na dawafi wannan dalilin ya yasa ake cewa raka'o'i biyu na dawafi ba sa bata ladan dawafi malamai suna aji su a matsayin suna ba wajibi ba kana iya na nafila wato kana iya dawafin bayan ka gama dawafinka ka fita ka je ka ci abinci sannan ka dawo kai na nafila raka'a biyu ba dole bane a hada saboda matar manzon Allah ta jinkirta na nafila din bayan ka gama dawafi kuma da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan wa akhara umar ibn abdul aziz ruku'a tawafi hatta tala'at ash-shams ibn qudamah yake zamanin umar bin abdulaziz ya yi tawafi saboda shi a fahimtarsa bai kamata a yi nafila bayan sallar asuba saboda ka umar bin abdulaziz bayan ya gama tawafi ya zaga ya sau bakwai shikenan sai ya zauna ya ta zikirinsa har sai da rana ta bullo sannan ya je ya nafila raka'a kaga an samu jinkiri tsakanin nafila da shi wancan tawafi saboda ka idan jinkirin nafila tsakanin nafila da tawafi ne Ga gashi magabata sun yi hatta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi wanda matar manzon Allah ta yi bisa sa ko bai zama laifi ba saboda haka jinkirta nafila a bayan gama dawafi baya bata wato ladan dawafi bisa ga wannan dalili malamai suke cewa hakikatan ba laifi bane saboda mutum ya jera adadin dawafi bakwai sau biyu ko bakwai sau uku sannan daga baya ya dinga na fitilu adadin waɗannan wato na dawafin da ya yi to a ƙarshe, wato abu na ƙarshe wanda za mu yi magana game da wannan hadisi ibn hajjar ya kawo hadisi na alitafin gulugun maram saboda yi mana ishara da falalan madina saboda duk hadisai da muka karanta muna mun yi magana ne akan aikin hajji aikin hajji ziyarar madina ba shi da alaƙa da aikin hajji to idan ya gama babin eh, eh, magana akan aikin hajji ba tare da ya taɓo falalan madina ba to kamar wato ya rage wani abu ne wanda ya kamata a ce musulmi ya sani dangane da falalan madina saboda ka yasa ya kawo wannan hadisin ya aji wato yana faɗaitar da mu idan mun je aikin hajji mu yi ƙoƙari mu ƙarasa madina mu ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu laifi dan mutum ya tafi aikin haji daga makka ya dawo ajinsa ziyarar madina ba shi da alaka da aikin haji babu shakka ba wajibi bane baya cikin dokoki na aikin haji amma ka ziyarci masallacin madina shi yasa ya kawo hadisin nan domin idan ka tafi makka ka gama aikin haji sai ka dawo ga irin wannan falala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da masallacin madina ga shi ka zo kusa da madina amma baka karasa ba wato kamar mutum ya yi kuskure ya yi kuskure saboda ya bar wata gara bata ya bar wata lada mai yawan gaske waɗannan masallatai guda uku su kadai shari'a ta tabbatar babu laifi don ka ziyarce musamman ka niki gari ka bar garinka saboda tafiya wani gari don ka ziyarci masallaci waɗannan guda uku su ne suka samu umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu yi magana a baya akwai hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa ya ce za la tushaddu rihal illa ila salatati masajida ba a shan damara a kama tafiya da aka ce shaddu rihal wato a aji siddi a kan raƙumi idan aka tsawar da siddi kan raƙumi kaga an shirya za a yi doguwar tafiya ba a dagewa da nufin za a ziyarci wani masallaci sai dai guda uku din annabi sallallahu alaihi wasallam yace al masjid al haram wa masjid wa masjid ar rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjid al aqsa daga masallacin kaaba masallacin manzon Allah da sai masallacin kudu hadisi mutafakun alaihi don haka yana da kyau mutum a rayuwarsa inda yana da hali matukar kana da hali ka yi kokari waɗannan uku ɗin ka ziyarce su saboda ɗaukan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka taɓa zuwa masallacin ka'aba fa lillahi alhamd ka taɓa ziyartar madina fa lillahi alhamd qudus inda hali yi kokari ka ziyarci masallacin qudus saboda suna da falala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan akwai riwaya ta al-Imam Muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma yusafaru ila salatati masajida ba a yin tafiya don zuwa ga wani masallaci sai dai masallatai guda uku inna ma saba annabi sallallahu alaihi wasallam yace masjidin ka'aba wa masjidi wa masjidi iliya wato masallacin ka'aba masallaci na da masallacin kudu saboda haka nan ziyaran waɗannan masallacai guda uku su ne kaɗai suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa za ka ga a saboda an gina masallaci a wani gari bari za mu je za je wannan gari sannan ba sunan manzon Allah ba ba a ziyartar masallaci sai uku din nan ba a ziyartar masallaci sai dai guda in wani ya gina masallaci eh to yayi kokari Allah ya ba shi lada idan ya gama gina masallaci sai ayi sai a kama sallah amma a ce bari a sa rana jama'a su haɗu a yi murna nan kuma ya saba umarnin manzon Allah inna ma yusafaru ila salasati masaji fakan. manzon Allah ya ce musallace guda uku kadai ake nikan gari saboda ziyartar amma a nan, ibnu hajar a cikin fatul bari مجلد له شافه دريجي ده 66 da sittin da shida ya ce wa amma idan niyyarka ba masallacin ba zan tafi akwai wani malami yana wa'azi saboda ka zan tafi wannan masallaci saboda in saurara kaga ba masallacin ne ka je ba ka taho ne saboda wannan bawan Allah da ke wa'azi au karibin au sahibin ko ko a'a kana da wani dan uwa ba za ku haɗu ba sai a wannan masallaci in ka samu zuwa masallacin to za ka samu haɗuwa da shi ko kana da wani aboki idan ka samu zuwa wannan masallaci za ka haɗu da shi a au talabi ilimi ko ko akwai karantarwa da ake a wannan masallacin saboda haka za ka je ne da domin wannan ilimi da ake au tijaratin au nushatin fala yadkhulu fi nahj wannan babu dai wa yu'ayyidu ma rawa ahmad min tariqi shahr bin hawshab qala sami'tu aba sa'id abu sa'id al-khudri yana cewa ذكر عنده الصلاة في طور wasu ke magana game da falalan zuwa dutsen tsur a yi sallah a je dutsen tsur a yi sallah sai abu sa'id al-khudri ya karanta hadisin manzon Allah yace la yanbaghi lil musalli an yashudda rihalahu ila masjid manzon Allah ya ce baya kamata ga mai nufin yin sallah ya sha mara saboda zai ziyarci wani masallaci tubta ga fihi salat matukar niyyar ita ce a yi sallah a wannan masallacin gairar masjidin harami wa masjidin aksa wa masjid maza Allah ya ce in ba masallacin makka ba masallacin kudu sai kuma masallaci na din abu sai kudiri ya kawo na hadisi saboda wani ya ce zai je dutsen tsohon akwai masallaci gudun kasancewa dutsen tsohon yana da falala saboda tarihin annan Musa alaihi salam saboda haka zai je dutsen tur ya samu damar sallah a wuri sai manzon hadisi sai abu sa'id al-khudri ya karanta wannan hadisi kamar yadda maimuna Allah ya kara masa yarda ta hana wata mata tafiya kudu saboda cika alwashi da taima Allah tabaraka wata'ala idan ya biya masa bukata haka na abu sa'id al-khudri shi ma ya hana wato mutumin da ke da niyyar zai tafi dutsen tur yi ibada ya karanta wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar yake wabdu dilla bihi ala anna man nazara ihyana ahadi hadhihi almasajid lajima zalik saboda kai ta idan kace Allah in ka biya min bukata zan je makka zan je madina ko zan je kudu to dole sai kai amma idan kace wani masallaci saboda ka cika ba saboda alwakinka ya zama ma'asiya alwashinka ya zama sabon Allah don haka yasa maimuna a lokacin da ita wannan mata ta biyo gidanta matar annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ya ummul mu'minin da kin ji alƙawari da nema Allah idan ya warkar da ni zan je masallacin Qudus in yi sallah sai take zauna ga abin ciki je ki sallah masallacin manzon Allah saboda in ta yi tafiyar ta saba umarnin mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi a fahimtar um, maimuna duk da cewar masallacin kudu yana cikin waɗannan masallacin guda uku waɗanda an yi izini a ziyara amma ita ta yi haka dan ta nuna mata falalan masallacin manzon Allah ya ɗara falalan masallacin kudu don haka dan me za ta je can idan ta yi alkawari za ta je kudu ta yi sallah to ta yi sallah a masallacin garin masallacin manzon Allah ta biya wannan alwashin har ma da rara saboda falalan sallah a masallacin madina ya ninka sallah a masallacin kudu sau hudu kaga ba sai ta je kudu ba in ta yi sallah a masallacin madina ta warkar to shi ma wannan da ya alkawari zai tafi tsohon abu da izin kudiri ya karanta wannan hadisi ga gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada don haka wannan ita ce masaba ta al-imam malik al-imam ahmad al-imam shafi'i malamai sun yi magana dangane da ziyartar wani masallaci wanda in ka lura a yanzu mutane suna yi za ga mutum ya tashi daga wani gari ya tafi wani gari wanda zai je intikafi. Intikafi ibada za ka tafi masallaci ka yi intikafi a wani gari ka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ya ce ba a ziyartar wani masallaci da nufin ibada da dai guda uku din nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da lada wanda ake samu wannan ya sa uh, ibn taymiya a cikin littafin ibtida'us siratal mustaqim uh, juz'i na farko shafi na 429 yi magana mai tsawon gaske wanda ya ɗauki warkoki da dama dangane da mutum ya tashi ya tafi wani masallaci dalilin zai ziyarce shi yace fa safar ila hadhihi al-masajid as-salata lis-salati fiha idan za ka tafi ka'aba idan za ka je masallacin madina idan za ka je masallacin kudu don ka yi sallah wa du'a ko addu'a wal qira'a ko don ka yi karatu alqur'ani babu laifi yanzu kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun taho aikin hajji suka yi kokari su sauke alqur'ani a masallacin ka'aba kafin su koma wanda za ka ga mutane dama idan an cin kata aikin hajji za ka ga wasu sun lizimci alkur'ani suna kokarin saukewa a masallacin ka'aba ibada ce tilawa ibada ce zikiri ibada ce sallah ibada ce itikafi ibada ce saboda ka duk waɗannan ibadu da ake a masallaci yin su a masallacin ka'aba da masallacin madina da masallacin kudus ya dace da sunnar manzon Allah eh, min al-a'mal as-salihah suna daga cikin ayyuka ingantattu yana cewa ko da za ka ce barin je maka in yanka dabba saboda sadaka ga Allah tabaraka wa ta'ala dan yanka ibada ce saboda ka idan ka yi yanka a garin maka saboda ka bada lada saboda ka samu lada ce ya nuna cewar aikin ka dinnan ya ci ake kayi shi a wannan gari ah, inda ka baro saboda ibadar da aka yi ta a garin maka tana fi ibadar da ka yi ta a wani gari don haka babu laifi don mutum ya tafi maka da nufin tilawa da nufin addu'a da nufin kira'a da nufin zikiri na Allah tabaraka wa ta'ala da nufin itikafi wa ma siwa hadhihi al-masajid amma banda waɗannan masallatai fa la yushra'u safaru ilayha bi ittifaqi ahli al-ilm duk malaman suna sun ce banda waɗannan masallatai guda uku babu wani masallaci da aka shar'anta mutum ya fa hadha al دليل قاطع على أنه لا يجوز شد الرهاب والتجهيز للسفر بالمال سواء كان منفردا أو مع العيال kai kaɗai ne za ka tafi wani gari don ka ziyarci wani masallaci kai da iyalanka ne matukar ba masallatan nan guda uku bane ka saba wa umarnin Allah da ta manzonsa sallallahu wa wa saboda haka yasa idan dai mutum yana da hali ya daure ya yi kokari ya ga cewa ya ziyarci waɗannan masallatai shine mafi dacewa saboda raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma dacewa da lada mai dindin yawa wanda manzon Allah ya yi mana bayani cikin ibadar da aka yi a masallaci na makka da na madina da masallacin gudu masallaci guda wanda kuma yake da falala ga wanda ya tafi madina shine masallacin kuba wanda shi ma ya samu hadisai wadanda suke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi daga cikin garin madina ya ziyarci ku ba ya yi nafila raka'a biyu wannan tafiyar ibadar idan mutum ya samu damar tafiya madina saboda masallacin manzon Allah nan kuma zai ƙara tafiya masallacin ba saboda koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kurakurai Allah ya ba mu damar raya sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta inda ya karantar tare da kukuta daga hadari na bid'a da kuma shirka na alaikum salam na eh. Eh, wato lokaci ne kawai ya kore akwai wannan bayani wato asali akwai sabani da malamai suka yi dangane da shin falalan da ake magana din nan ka'aba din ne kadai ko garin makka ne gaba ɗayansa idan aka ce garin makka ya nuna haramin makka idan aka ce ka'aba ya nuna iya masallacin ka'aba to akasarin malaman suna su suna cewa duk garin makka ne wannan dalili ya sa ita hukuma ta saudiya ta yawaita masallaci a garin makka za ka samu kusan ba a samun eh, mita dubu haka za ka ga masallaci juma'a kowace unguwa an yawaita masallatai saboda ba sai ka tafi harami ba ka zauna a kai sallah a nan unguwarku a kofar gidanka tana da lada dubu ɗari akasarin malaman suna aka suka wanda kuma wannan fahimtar sai ta taimakawa bakin alhazai domin in ba don wannan fahimtar ba bako ba zai samu shiga ma ka'aba yayi sallah inda yan garin makka za su yi riko da wannan hadisi da wannan fahimta akan cewa dole sai ka je cikin ka'aba bako ba zai iso ba to amma saboda wannan fahimtar sai ya zama su hukuma sai ta yawaita masallacin juma'a ranar juma'a za ka ga wasu masallatai suna sallah a garin makka baya ga harami saboda su fahimta su akasarin malaman suna sun ce a duk inda kai sallah a garin makka kana da lada dubu ɗari amma mafi inganci shine ka zo ɗakin ka'aba nan za ka samu lada dubu ɗari wannan shine mafi inganci domin ibn usaimin a littafin majmu'u fatawa akwai littafin sa majmu'u fatawa mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari uku da tisin da biyar ya yi magana da gujjojin malamai da suka kawo da shi da in muskayin jauziya sun tabbatar ka tafi ɗakin ka'aba ka yi sallah nan za ka samu lada dubu ɗari idan ka yi sallah a ƙofar gidanka ba ka da wannan lada amma da yake akasarin malamai sun da sun tafi akan wancan fahimta ta sai hukuma kuma ta yi la'akari da hakan shine sauƙi gare ta saboda ka sai hukumar saudiya ta ɗauki wancan fahimta ana ta kwadaitar da mutanen maka don haka za ka samu a garin Makka akwai wanda ya fi shekara bai ma zo sallah a harami ba yana garin makka amma bai zo harami ya yi sallah ba in ka gan shi a harami ne yi waɗa wasu ya kawo shi amma in dai sallah ne a ungosu ma zai saboda wannan fahimtar da hukuma ta rinjayar me yasa hukuma ta rinjayar ta fahimce saboda maslaha idan mutanen makka sun ce za su rika zuwa ka'aba su yi sallah baƙi ba za su yi su ba to sai hukuma ta rinjayar da wancan fahimta akan cewa duk garin makka ake samun lada dubu ɗari saboda haka sai mutane suka yi ta zama amma gaskiyar magana ɗakin ka'aba shi ke da wannan falala saboda haka in ba ko ya tafi a gaskiyar magana ya daure ya rika tafiya ka'aba yana sallah ya ta ake yana sallah a subhanakallahumma wa